tara hijiriya kuma yau muna 26 ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya wannan shine karatunmu na tara a karatun da muke gudanarwa na maza a wannan masallaci na alkulafa'ur rashiduna da ke kan titin alfa'alla da ke unguwar agege a jihar Legas a kudu maso yammacin najeriya wanda muke karanta suratul tauba yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha ɗaya afuwan za mu tashi aya ta goma sha biyar amha sittin. أن تترك نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية أبو شاشدة عفوا أما حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله Allah تعملون نعم حسبك baya ga bayani da ya mana na warware alkawari da aka umarci manzala sallama ya yi shi da wajewa tsakaninsa da kafirai da kuma ba shi damar ya yaƙi waɗanda suka kiyarda da sharaɗan da aka sa musu na ko su musulunta ko su fita su bar gari bayan watannin da aka eba musu sun kare ya zanto an jarrabi mutane da jihadi kenan har ma ana cewa tsoronsu kuke ji Allah da manzansa Allah kaɗai ya kamata a ce kun ji tsoro to sai ubangiji subhanahu ta'ala ce am hazibtum an tutraku ya ku mummunai ku a ku sai a kyale ku ma'ana sai a kyale ku ba tare da an farlanta muku jihadi ba ko kuma ba tare da an jarrabe ku ba ai ba zai yiwu ba dole ne Allah ya jarrabe ku walamma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum tukuna Allah bai bayyanar da tasirin iliminsa ba na sanin waɗanda suke gwagwarmaya a cikin ku da jihadi domin ɗaukar kalmar sa ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين kuma Allah bai bayyanar ƙarar an gani an gane ba cewa wa'anne ne busirki walijatan ba sake ciki ko kuma majibinta lamarinsu na daga cikin kafirai wanda koma bayan Allah ba ai ba zai yi a kyale ko bayan Allah bai bayyanar da wannan ba ubangiji ya ce wallahu khabirun bima ta'maluna haqiqa Allah subhanahu wata'ala masani ne bima ta'maluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa to wannan ayar kamar ciko ne na bayanin abin da ya gabata a ayoyin baya sai Allah subhanahu wata'ala yana so ya ƙara tabbatar muku da cewa wannan jarabawa da ya muku yana sane ya muku ita kuma dama haka tsarin ubangiji wata ala yake yana jarrabar bayansa shi sa ya fara da faɗinsa an fasiftin an tutura ku a tsammanin ku an ku kawai sai a kyale ku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum <coughs> ta يتخذوا min dunin lahi wala rasulihi walal muminina walija <coughs> bayan Allah subhanahu ta'ala. bai bayyanar da wa'anda ba su riƙi majibinta al'amarinsu wanda ba su kamata su riƙa ba koma bayan Allah subhanahu wata'ala kuma koma bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to wannan abin lura anan am hasibtum idan aka ce am hasibtum ai azanantum shin kun zata wannan istifami ne inkari tambaya ce wacce take kunshe da musanta al'amarin da zai iya faruwa na amsa kamar yanzu misali ka ce kai yanzu da Allah baka fahimci cewa halin yara bai dace da kai ba ana inda kai halin yara to ana maka ana musanta maka wannan al'amarin baka ji baka kyauta ba to am hasibtum bi ma'ana azanantum ita wannan amɗin munkatsiya ce ko kuma ya zanto ce a zanantun bitarkikun a zanantun a yatirukukumullahu tabaraka wata'ala ko a zanantun annallaha kuna zaton cewa allah subhanahu wata'ala zai kyale ku gaira an ya ba tare da ya jarraba ku ba bil mashaqi da al'amura na wahalhalu allati yuzhiru bil ikhtibar biha al muti'a ko yadhharu min al asi wanda sai an jarraba kuɗin a gane waye mai ɗa'a wane ne mai sako wane ne akan gaskiya wane ne ba akan gaskiya ba ma'ana dole ne sai mun jarrabe ku mun gwada ku don mu tantance tsakanin tsaki da tsakuwa to ana aka ce walamma ya alamillahu lamma asali lam ne sai kuma ma wanda lamɗin ɗin annafiya ce wacce take tabbatar da faruwar rashin faruwar aiki a lokacin da ya shuɗe to amma sai aka shigar da ma almazida taukidin nahai saboda sai zan an yi idigami sai ya gaɗe sai ya zama lamma amma fassarar ta fassarar lamci bayan tukuna Allah bai gama bayyanar da suwane ne na gaske a cikin kuma to me ake nufi da gasken anan shine zanto lam yattakhidhu walijatan ba sake ciki ba min dunillahi wala rasulihi kuma bayan Allah balle kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walal mu'minina kuma koma bayan mu'minai anan jarrabawar Allah tabbas tana tabbata kuma gashi ta tabbata akan musulmai kamar yadda Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara yake cewa am hasibtum الله وزلزلهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نعم ألا إن نصر الله قريب حتى الله يبقى في سورة آل عمران أم حسبتم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا na'am Allah نعم Allah subhanahu wataala yake cewa kuna tunanin cewa za a kyale ku bayan wato an hasibtum an tadkhulul jannata a tsammanin ku za ku shiga aljanna walamma ya'atikum mathalul ladhina khalaw min qablikum bayan irin rayuwar da ta faru akan wanda suka shude bata zo muku ba tukuna wace irin rayuwa ce masathumul ba'sa'u wato tsananin rayuwa da yaƙe-yaƙe ya kan musu wabbar ra'u da talauci wa zulzilu an girgiza su hatta ya kulun rasul ko hatta ya kulan rasul a kira'a biyu har sai da manzan da aka aiko musu ya dinga cewa da shi da wa'anda suka iman da shi wai yaushe Allah zai taimake mu ne sai Allah ce ala inna nasrallahi qarib lallai nasara da taimakon Allah subhanahu wata'ala qaribun suna kusa to a cikin ayar al imran kuma am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu na jahadu minkum wa ya alama sabirin shin a zatanku a tsammaninku za a kyale ku bayan tukuna Allah bai bayyanar da iliminsa gare ku ba kun gane cewa wa suwaye suka suke da juriya kuma wane ne a wato hatta ya'lam Allahu na jahadu minkum suwaye masu kai kawo da kokari da ɗawainiya wajen daukar kalmar Allah da jihadi kuma su waye masu juriya sha Allah ce wa ya ya'lamu alladhina nafaqu kuma Allah subhanahu ta'ala ya san ko ya bayyanar da sanin su wane ne munafikai a cikin ku can kuma Allah subhanahu ta'ala ke cewa wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum Allah ya jarrabe ku ne domin wato ainihin ya gwada abin da ke cikin zukatanku don ya bayyana wa da duniya ta sani kuma domin Allah ya tace abin da ke cikin zuciyarku na daidai da wanda yake ba daidai ba to haka Allah subhanahu wataala yake yi to shi Allah ya riga ya sani da haka idan muka ce walam ma ya alami sai mun yi tawili abin da ake nufi da tawili kuma shine barin ma'ana wacce take ta kusa wadda in an faɗa kowa ita yake zato izuwa ma'ana ta nesa da ita saboda wani dalilin da yake sanyawa a sauka daga ma'ana farkon zuwa ma'ana ta biyu misali idan ka ɗauki kalmar zaki sai ka ce ai malam haruna zaki ne ko ka ce ai yanzu nan a hanya na gamu da wani zakin ɗan agaji yana ta ba da hannu me zaki ne wata dabba ce a jeji mai kaza da kaza da kaza ko amma na ce ai yanzu nan na game da zakin nan yanzu nan dab da zan shigo a bakin kofar nan kowa ya san ba zakin zaki kake nufi ba wato asali zaki dai shine na daji amma yanzu mun sauka daga kan waccan ma'anar mun tafi ma'ana ta biyu ma'ana ta biyu shine dama akan ce da mutum zaki in yana da wasu sifofi irin na zaki ko to wannan shine tawili ka sauka daga ma'anar farko wacce kowa zai iya zatanta almutabadaru ila zihin ka tafi zuwa ma'ana ta bayanta saboda wani dalili da ya hana a nufi ma'ana farkon dalilin da ya hana a nufi ma'ana farko ne zaki dai baya zuwa karatu na daji ko ba haka bane kuma inda zai zo karatun ma ba za ka ji an ce an ganshi kuma an zo an zauna an ci gaba da karatu ba wataƙila in na ganshi sai na koma sai dai a yi muku waya a ce to kuma ku nemi hanyar da za ku fita dan akwai zaki to kaga wannan duka da ne kenan ba a yin tawili a mahanga ta shari'a na ɗaya sai ya zanto akwai dalilin da ya hana a nufi ma'anar farkon na biyu sai ya zanto ma'ana ta biyun da aka tafi zuwa gare ta dama a yaren an saba amfani da kalmar aka bayan zinna aka ɗora mata ba an gane ko sannan kuma abu na uku ba a yin tawili a karɓa sai in ya zanto in aka fassara babu wani abu da zai zama bambarakwai a farko da ƙarshen maganar za a ji maganar kamar dama don haka aka yi ta wannan shine tawili to tawili wanda yake ba karɓaɓɓe ba kuma shine wanda aka saba wa ɗaya daga cikin waɗannan sabubba misali kamar Allah ya ce yadullahi fawqa aydihim hannun Allah yana saman hannunsu sai a ce ba za a fassara hannun Allah an ayya zama ai a ce Allah yana da hannu wanda a fassara hannun nan da kudura kun an yi tawili kenan muka ce ba za mu karɓi wannan tawili ba saboda misali na ɗaya dai in ka ce mana ana amfani da hannu a matsayin kudura sai mu ce min yadda to amma me zai hana mu ce hannun Allah din sai suka ce ai saboda in muka ce hannun Allah za mu kwatanta shi da mutum sai muka ce au dole yanzu in dai Allah yana da hannu dole irin na mutum ne ba ya ce mana laisa ka misali shay'un agogo ba yana da hannu ba hannun agogo ka mayar da hannun agogo baya shikenan hannun agogo irin hannun mutum ne ko kuma hannun mutum irin hannun jari ne ai sai mu bawa Allah nasa mu bawa mutum nasa tunda kowa da irin nasa shi yasa sai muka ki karɓa wannan tawilin to amma mu da muka zo nan walamma ya'lamillahu in za mu fassara shi a zahiri shi mu ce mu ce ya za a yi ku a zaton ku kuna tunanin za a kyale ku bayan Allah bai san suwaye suka yi kaza suwaye suka yi kaza ba to zai yi a ce Allah bai sani ba sai tukunna daga baya saboda kaga a hikima ta ubangiji da abin da ya bayyana a nassi karar shine Allah ya san komai to shi yasa sai muka ce to dole mu tafi mu kyala wannan ma'anar ta farko saboda in muka fassara ta a haka zai ci karo da abin da muka sani a Qur'ani da hadisi na cewa Allah sananne ne masanin komai ya san abin da ya faru ya san abin da zai faru shi yasa malamai suka ce walamma lahu? ai ma'ana Allah bai bayyanar da tasirin abin da ya sani ba tunda sai ya bayyanar sannan za ku san ya sani ba ba ka bane ba dan yanzu Allah ya sani to amma idan bai gwada mana sanin nasa ba ya za a yi mu gane ya sani to sai ya jarrabe mu idan ya jarrabe mu sai ya tserar da waɗanda zai tsirar sai mu gane ashe Allah yana sani shine ma'ana walamma ya'lamillahu to don haka walan ma ya'lamin lahu tukuna Allah bai bayyanar da sanin allazina jahadu minkum wa'inda suka yi jihadi a cikin ku ba saboda shi Allah shi ya halicci kuma wallahu khalaqakum wa ma amaluna to kuma ya ala alamu man khalaq ya za wanda ya halitta kuma a ce bai sani bai san halittar tasa ba shi yasa ma ayyana ba da labarin abin da bai faru ba lokacin da kafirai suka ga mutuwa ta suke ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minin sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa bal badalahum ولو عادوا ولو ردوك عفوا kafirai za su dinga cewa ina ma dai ubangiji a mayar da mu duniya ya laitana nuraddu in dai muka koma duniya wallahi ba za mu sake karyatawa da sakonka ba kuma za mu yi aiki mu zama cikin mutane nagari sai Allah ya ce hmm karya suke yi abin da suke boyewa kafin nan shine ya bayyana a gare su kuma da mun komar da su din ma da ba za su da da abin da suka ce za su yi din sai sun koma sun sake aikata kafircin nasu ne karya suke kaga ai ba a dawo da su ba amma Allah ya san inda za a dawo da su din ga abin da za su yi shi yasa alamu ma kana Allah ya san abin da ya faru a baya kenan wa ma yakunu ya san abin da yake faruwa wa ma lam yakun ya san abin da bai faru ba ma lauka na kaifa yakunu inda zai faru ya zai kasance to kaga wanda yake wannan ba za a ce kuma fassara walamma ya ya'alami a fassara shi a zahirinsa ba tunda da ma'ana ta din ma akan yi irin wannan usulubin haka Allah ya gaya mana ma kafirai za mu zo mu ji a cikin wannan sura mai albarka aya ta 46 yace walau aradul khuruj la a'addu lahu uddatan da sun so fita yakin ai da sun yi shiri yakin tabuka kenan walakin kariha Allahum bi'azahum sai dai Allah ya ki ma su tashi din fa sabbatahum sai Allah ya ma daqilar da su wa qila qudu ma qaidin sai aka ce to ku zauna tare da masu zama a gida sai Allah ya ce law kharaju fikum da ma sun fita yakin da ku ma dukun illa khabala ƙanna kawai za su kara mu kaga ba su fitan ba amma Allah ya san in sun fita me zai faru ma dukun illa khabala kawai ƙanna za su wala awda'u khilalakum da wato sai su dinga yin munafunci a cikin ku kumul fitnata su dinga cinna muku ta fitina su je su haɗa wancan da wannan an tafi yaki ba ba za su daina ba wa fikum sama'una lahum kuma a cikin su akwai yan leƙen azirin kafirai a cikin su a cikin su munafukan to kaga kenan gwandama da su fita ba kaga anan Allah yana ba da labarin abin da bai faru ba ya huce wannan wannan shine conditional sentence ne wanda yake kuma akwai impossibility a ciki amma Allah subhanahu wataala ya gama maka bayanin sa cikin takaitaccen lokaci wannan shi yasa muka tsallake waccan ma'ana ta farko muka da ma'ana ta biyu saboda wani lokacin yan bid'a suna ce mana kun hana tawili ku kuma kuna sai muka ce ai kuma ba hana ku muka yi ba abinda muka hana ku mun hana ku ku yi tawilin ba daidai ba misali in ka ce fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ka yi hakuri da yadda Allah ya hukunta maka domin kana kan idanunmu in ka ce kana kan idanunmu duk wanda yake kan idan ka me kake masa muna ganin ka kenan to sai mu muka fassara shi aka muka ce kana kan idanmu ai muna ganin ka kenan sai su kuma suka ce ba za a ce muna ganin ka ba sai dai a ce fa innaka bi a'yunina kana karkashin kulawanmu to in ba ma ganin ka za mu kula da kai ne wato abin da kuke so ku tabbatar din na kamala dama dole ya tabbata yana cikin lawazin in dai kuwa muna ganin ka to za mu kiyaye ka mu baka kariya fa idza kunna naraka fa sanar'aka wa sanahfazu kaga kenan an jefa tsuntsu biyu da dutse daya a bisa ka muka ce to ba abin da zai hana mu fassara wannan da cewa Allah yana ganin ka da sa. tunda yana da idan in ka ce ba shi da ido to makaho ne da a ce ba zai yiwu ba nassan shar'an wa aqlan to da dole ko kuma shar'an ko aqlan to da sai mu tsallake wannan mu tafi wancan ka ce to a matsalar mu ce da Allah yana mu ce mu ce Allah yana da ido to shi ya ce fa a'a mu canja to ta ya za mu canja bayan ya riga ya ce tunda cewar da yayi a hankali ma zai iya dauka an kuka ce ai kai kama da mutum zai ce ai ya riga ya ce bana laisa ka misali shego ba muna da idaniyar ruwa ba ba muna da ido na mutum ba ba muna da ido na abubuwa da yawa suna da ido amma duka iri ɗaya ne kowanne idansa daban wannan tsakanin halitta da halitta kenan balle tsakanin halitta da wanda ya halitta da wanda ya halicce ta ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum ma'ana Allah ya sanar da ku suwaye suka yi jihadi a cikin ku a ubangiji subhanahu wataala kamar yadda muka faɗa a cikin wayannan ayoyi da suka gabata akwai wata aya ita ma mai mahimmanci ta cikin suratu al-mu'minun wanda yake nuna mana akwai abin da bamu sani ba ma wanda suke aikatawa shi ya sani walahum a'malun duna zalika to a can kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kara fitowa ƙarar ya kara fassara mana wannan ayar a cikin suratul ankabut a aya ta biyu

ظلموا وليعلمن الكاذبين يا من كتب من can cikin suratu al imran ma kana allah li yadhara al mu'minina ma kana allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al khabitha min al tayyib wa ma kana allah li yudli'akum ala al ghaib walakin To wayannan da ya duka muka fassara su duk ma'ana ɗaya suke ɗauka sai ce sai ya zanto kenan walam ma ya alamin lahun jahadu minkum walam yadda min dunillahi wala rasulihi wala mu'mina walija to menene walija ɗin wanda aka ce sai Allah ya nuna suwaye ba su riki walija ba sun aje Allah da manzansa da mummunai yanzu ga Allah da manzansa da mummunai a wuri guda ɗaya ga walija a wuri ɗaya to sai Allah ya nuna muku suwaye ba su aje Allah da manzansa da mummunai sun ɗau walija ba suwaye kuma suka ɗau walija suka ƙyale Allah da manzansa ya za a yi ma a kyale ku haka kawai bayan ba a jarrabe ku da jihadi ba har a gane suwaye suka zaɓi Allah da manzansa da da muminai a gefe guda suka kyala walija suwaye kuma suka bar Allah da manzansa da muminai suka dau walija to mece ce walija din a tarjama na ce muku ba ciki wannan ita ce fassarar da ake mata asali a Hausa ta zaure shine bitana wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan la tattakhidhu Allah yake cewa ya ku munai kada ku riƙe ba sake ciki kuma ya zanto ba a cikin ku suke ba a cikin wani addinin suke saboda wanda suke cikin wani addinin la ya aluna kun ba sa takaita muku kabalan banna waddu ma anitum so suke ma duk abin da zai wahalar da ku shi suke so yanzu ma قد ta bayyana a bakin su wa ma أباكنسو suduruhum akbar amma abin da zuciyarsu ya ɓoye. ya fi yawa qad bayyana lakum ayat a in kuntum to in dai kuna da hankali ga ayoyi nan mun yi muku bayani to mun san inda hankalin za ku kuje su to saboda haka abin da ake nufi da basake ciki shine wanda ba ka da tantama akan ka gaya masa sirrinka saboda kana tunanin zai iya tsinana maka wani abu ya taimake ka an gane amma asalin kalmar walija din tana nufin wato daga asalin walija ya lijuni shine ya shiga shiga shine Allah sauran wa ta'ala ke cewa latu tufattahu lahum abwabu samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal hatta yalija min walaja yaliju idan ya shiga kenan <coughs> shi yasa zaka ji ana cewa man daqqal baba walajja walija man dakkal baba duk wanda ya kwankwasa kofa walajja ya nace da kwankwasa kofa walija zai shiga za a bude masa ya shiga wannan shi ne. to idan aka ce walija shine dakhila wanda malaman lugha masana larabci suka ce abin da ake nufi da walija din shine wanda asali ba a ciki ba tare da kai yake ba shigowa yake wurin ka ya fita to wanda kuma a ɗabi'a ya zanto yana shiga ya fita to yakan zo ya kawo sirri ne ko ya ji sirri ya tafi to ubangiji subhanahu ta'ala sai yake cewa walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wal mu'minin walija basirki wa'ansu masoya na banza ba wa'anda hatta kai za su shiga su fita wurin su su yi sirri da su su gaya musu manufofinsu da dukkan abin da ba kowa ne ma yake sani ba kuma su kyala manufar Allah da manzansa da mummunai to sai Allah ya jarrabe ku da yaƙi to idan Allah ya jarrabe ku da yaƙi to a cikin kun za a samu waɗanda za su zama su ne ɓata gari waɗanda za su dinga shiga suna haɗa kai da waɗancan maƙiyan naku to kun ga idan yaƙi ya zo kamar yadda za mu gani yanzu an fara shimfiɗar yaƙin tabuka wanda za mu ga munafukai iri-iri manzo Allah sama ya zo ya shelanta cewa to fa jama'a muna da ƙalubale domin mutanen nan suna shirin su zo su mamaye mu da ku zo mu fita suka zara jikinsu suka gudu suka bar manzo Allah sallallahu alaihi kaga kenan su sun fi san kafiran fiye da Allah da manzansa da mummunai suka ki su tafi to kaga ba dan Allah ya jarrabi mummunai da yakin ba da ba za a gano kan munafikan ba da haka sai sai gumu tai gumu ake gane su waye munafukai walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina وليجة أي بطانة السوء وأولياء وأولياء السوء يتخذونهم بعض المنافقين وبعض غير الصادقين في إيمانهم أولياء وأن باسو دا كسكير إيماني سيسو نوكيو إنشان أرنا أما تأي مسو ينسو kuma sai su kyala Allah da manzansa da kuma mummunai wani abin yana faruwa yau da gobe yanzu nan za ku zo ku tafi tiryan tiryan da mutane ba za ku gane cewa mutanen banza ba ne sai Allah ya jarrabe ku da wani abu to jarrabawa watakila ba wai dan Allah ya karar da abin da ke hannunku bane a'a dan Allah ya gwada saboda gaba ta fi baya yawa dan tun yanzu kan aini nisa Allah ya gwada muku suwaye lalatattu a cikin ku dan gaba kar ku tafiya da su to ku a zaton ku kawai sai a kyale ku ba za a jarrabe ku ba dan a bayyana muku da waɗannan abubuwan amsa shine tabbas sai an jarrabe ku a cikin jarrabawa kuma akwai alheri domin alherin ne zai sa ku gane suwaye masu jihadi fi sabilillahi wanda ba sa riƙar arna a matsayin masoyansu ita kuma kalmar walija din da ba ana amfani da ita a wannan ma'anar tun a yaren larabawa kamar yadda aban ibn taghlib yake cewa fa isal walijatu lil haribina wal mu'tadina wa ahli riyal ce fa bi isal walija tirda wa'anda zaka rike su abokan sirrin ka masoyanka lil haribina ga wa'anda suke guduwa in an zo ana yaki wal mu'tadina da masu zalunci wa ahalin riyab da masu shakka an gaya musu magana tirda su a ce an rike su a matsayin wanda za a kaunace su wallahu khabirun bima ta'malun lalle Allah masani ne da abin da kuka sance kuna aikatawa khabir yana da bambanci da alim shi yasa Allah ya hada su duka a matsayin sunayensa al-ilmu shine mutlaqu al-mutlaqu al-idrak shine sanin abu haka shi yasa ya'lamu kha'inat al-a'yuni alimun bi dhati sudur ya'lamu wa antum la ta'lamun wannan duka sani kenan da muka sani amma min al-ilm amma khabirun asali an samu shi daga al-khibra ita kuma al-khibra wato ta fi kama da ilimi amma wanda yake haɗa da ƙalubale ta yanda abin da aka sani ɗin ba kowa ne zai san shi ba shi yasa ya fi dacewa da ƙwarewa yanzu idan za ka ce professional da larabci sai ka ce khabir idan aka ce professionals kuma khubara yanzu za ka ji an ce gwamnati ta yi zama da wasu ƙwararru gogaggu akan kaza sai ce al fi kaza tunda kaga misali yanzu a zo a ce maka wato wane ne ya san adadin ƙwayoyin cutar da sauro yake iya sawa mutum a nan take a lokaci ɗaya in ya cije shi to sai ka ce ana khabirun Bizali ni masani ne akan wannan saboda ba kowa ne ya san wannan ba amma in ce masmu هذا الذي يقرأ علينا القرآن ya sunan wannan da yake karanta mana ba ka ce ana khabirun bismi ba ka ce ana alimun bismi tunda kowa ma zai iya sanin sunansa an fahimta ko to shi sa nan Allah subhanahu wataala yake cewa wallahu khabirun domin za a iya yin jarabawar ba kowa ne zai iya gane ba amma shi Allah kafin ma jarabawar ya san akwai batattun a cikin ku don haka shi yasa cikin khibirarsa da kwarewarsa yake jarraba ku don ku gane zuwa ya ɓata gari a cikin bima ta amaluna da abin da kuka kasance kuna aikatawa cikin abubuwan da ba ma kowa ne ya san su ba Na. makana أولئك هبطت أعمالهم وفي الله هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى al-imam ibn abu hatim ibn abi hatim ar Allah ya kansa da rahama ya rawaito kamar yadda malamai suka jingina zuwa gare shi a cikin tafsirin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi cewa lokacin da aka kame wanda lokacin da aka kame daga Abbas ko kuma al-Abbas wanda yake shine baffan Annabi sallallahu lokacin da aka kame shi a yakin Badar ya zama fursunan yaƙi. to shi ne sai yake cewa yake gaya wa wasu daga cikin sahabba yake cewa in kuntum muna bil islam to idan kuna ganin cewa tunda a lokacin bai bayyana musuluncinsa ba ko bai musulunta ba sai yake cewa in har kun riga mu kun riga mu musulunta to mu ma ai kun riga mu yin hijira kun riga mu jihadi to laqad kunna na'muru masjidallahi al-haram to ai mu ma muna gina masallacin Allah muna kula da shi muna gyara shi to kuma in har muna kula shi muna gyara shi wa naskil hujjaji ko muna shayar da alhazai idan sun zo hajji wa nafukkul ani sannan in an kama mutum ma muna zuwa mu yi belinsa a sake shi to don haka mu ma ai mun burge to sai Allah ya ce to ai ma kana lil mushrikina an ya'muru lahi to ai ba burgewa ce ga mushrikai ba bai ma kamaci mushrikai ba an yi amru masajila bai ma kama su ba ba ma aikin su bane wasu cewa za su yi wa ɗakin Allah hidima shahidina ala anfusihim bil kufri bayan su kansu sun shaida wa kansu cewa kafirai ne sun san ba musulmai ba. Allah ya ce ula'ika waɗannan kafiran da suke ma yi wa ɗakin Allah hidima din habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci a duniya da suka kasance suna aikata saboda rashin imani wa fi nari hum khaliduna kuma za su dawwama a cikin wuta a wata ruwaya kuma cewa ita wannan aya ta sauka ne sakamakon mushirikan da suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama shiga ɗakin Allah to shine sai suke takama da cewa ai huwa baituna wa nahnu Auliya'u. ai wannan ɗakin namu ne kuma mu ne majibinta lamarin ɗakin don haka ba za ku shiga ba mu muke masa hidima da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidal harami kaman amana billahi wal yawmil akhir ko kuma kai ma kana lil mushrikeena an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil to mu kalli ayar ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah ma kana lil mushrikin lafazin ma kana yana nufin bai dace ba ai ma sahha kwata kwata bai dace ba ma sun yi bisi daidai ba ba aikin su bane su mushrikai din an ya'muru masajid Allah wasu ce za su zo su kula da ɗakin Allah masajida jam'u masjid wannan ita ce kira'ar qurra'u guda tara masajidallahi ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi amma afuwan guda takwas qurra'u guda takwas ko kuma ma ka ce guda bakwai saboda wato ibn kasir da kuma ibn amir uh, da ibn al'ala al-basari da kuma yaqub al su suna mayar da shi masjidallahi ma kana lil mushrikina an ya'muru masjidallahi a madadin lahi. kamar yadda imam shafi'i Allah ya kansa da rahama ya faɗa yake cewa wa yuksaru la aymana inda ibn amir wa wahhada haqqun masjidallahi lawwala yace wa yuksaru la aymana lafazin la aymana lahum to alhamzar ay mata kisra sai zama la imana lahum wannan a wajen ibnu amir ash-shami kenan wa wahada haqqun wanda kuma ake cewa haqqun su kuma suna mayar da kalmar masjidallahi sai ta zama mufradi a madadin masajidallahi Lawala amma ta farkon tunda za mu zo mu ji ta biyun ita kuma wato wannan an lahi masjidan lahi kenan inna ma masajidan lahi wannan kuma gaba ɗayansu suna karanta ta lahi shi yasa ce lawwala ta farko to ma kana lil na an masajidan lahi ina ma'ana an amuru al'imara shine ciyar da gini gaba fizikali kamar misali a ɗaukaka ginin a tsaftace shi a gyara shi a kula da abin da zai je ya dawo wanda zai developing dinsa wanda yake physical wannan shine imara da haka har yanzu ma a cikin ko ko ko ko engineering ai akwai akwai civil engineering ko haka ne ko me civil engineering ne shine kanikanci ko kuma kimiyya ta gine-gine ko shine civil engineer to da larabci sai a ce masa alhandasa al-ma'mariya al-ma'mariya daga asalin al-imara kuma asali daga al'umru ne rayuwa to gina abu kuma kamar raya shi ne to anan idan aka ce imaratu al-masajid shine gina masallatai da kuma gyara su to bayan nan kuma a gefe guda akwai kuma gina masallatai amma da ruhi shine kamar tsayar da abin da Allah ya so a yi a cikin masallacin an gane tsayar da abin da Allah yake so a yi kamar ibadu kamar sallah kamar itikafi masallacin juma'a ne kamar ba ranar juma'a kamar wato karantarwa da jan hankalin mutane kamar tattaunawa da ta shafi ci gaban al'umma ko ci gaban addini tsantsa ko ci gaban al'umma da addini wannan duka imaratul masjid ne amma al'imaratul ma'anawiyya to kamar yadda muka sani su quraishu da suka goranta manzo Allah sallama su din sun taba gina masallacin domin a shekara ta manzo Allah shekara 30 kafin aiko shi da shekara goma a lokacin ka'aba ta rugurguje saboda duk gaba ɗaya ta zaizaye kuma ruwa ya zo ya tafi da katakon da yake rufinta na sama sannan kuma ginin nata an kasa taɓa shi tintintini so da tun daga lokacin da jurhum suka tafi suka bar ɗakin ya zanto duk ya kurarrabe to kuma wata macijiya ta zo ta tsaya a ɗakin ta hana duk wanda zai taɓa ɗakin in sun yi yunƙurin rushewa wannan macijiyar tana ciki ana nan kawai sai Allah ya turo wani abu ya ɗauke macijiyar gaba ɗaya aka neme ta aka rasa to kuma sai ya zanto suna cikin baƙin talauci to shine sai abu a sai kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib ko kuma a su shugabannin shi lokacin abdulmutalib ya rasu sai suka haɗu sai suka ce to a tara kuɗi lokacin abu talib aka tara kuɗi aka ce to abinda za a yi a zo a jaddada ginin ka'aba to sai aka ce to ai babu katakon da za a yi amfani da shi to shi kenan sai Allah ya kawo wani jirgin ruwa a can bakin teku sai jirgin ruwan allo ne kawai aka gan shi na jirgin ruwa ba a san ina masu shi ba shikenan sai aka ce to wannan jirgi wannan katakon zai isa saboda su maka ba su da katako za a iya yin rufin ka'aba da shi to ana nan sai wata mata ta siyo wani bawa ta kawo shi maka shi kuma ya iya kafin ji kuma maka duk ba kafinta shikenan sai suka ce to a inda na khashab wa inda na najjar wa kad kafana Allahul hayya gashi mun samu katako gashi mun samu kafinta kuma gashi Allah ya ɗauke mana macijiya da haka kawai mu zo mu gina ɗakin Allah to shine suka kira akan a zo a tara kuɗi na halal ba a yadda da kuɗin karuwa ta je ta karuwanci ta kawo kuɗi ba sun da bayi suna karuwanci a lokacin ba a yadda da kuɗin kwace ba ba a yadda da kuɗin zalunci ba ba a yadda da kuɗin caca ba ba a yadda da kuɗin jiya ba sai kuɗin da ka samu ka aka zo aka yi karo-karo aka kira ƙabilun nan na ƙuraishu gaba ɗaya suka zo suka haɗu suka sake gina ɗakin Allah to sai suka tsaya tsayin daka kuma duk wanda zai zo ɗakin Allah suna kula da hidimarsa to sai suke bugun kirji cewa ai su sun gina ɗakin Allah to sai Allah ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi to ai ba aikin mushrikai bane su cewa za su gina ɗakin Allah alhali shahidi na ala an bil kufr su ma sun shaida wa kan cewa kafirai ne to a kira'ar jumhur kenan a kira'ar abin nan ibn kasir da abu abda yaqub kenan masjidan lahi sai zanto dakin Allah guda daya amma idan aka ce masajidan lahi masallatan Allah to da wanne da wanne ma iya cewa yanzu kowane masallacin Allah bai kalata mushriki ya zo ya gina shi ba amma idan a rike min bai halatta din nan ba akwai matsala da zamu tattauna karkashin ta to amma idan a lokacin manzon Allah kuma wani masallatai ne sai suka ce nan masajidan lahi masajidallahi lahi da ake nufi shine dakin Allah mai alfarma na Makka amma duk da haka tunda aka ce masajidallahi ai in ka zo hajji zaka je Mina zaka je Muzdalifa zaka je Arfa zaka je wajen Jifa to shi ma duk su suke kula da su su ma duk sun shiga cikin lahi sai zama a a jumhur ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi ai ba aikin mushrikai ne su ce za su tsaya su gina ɗakunan Allah su kula da su ba kamar masallacin harami kamar almash'arul haram kamar mahautar da ake yanka a kamar wurin jifan shedan kamar arfa in ma sun yi habitat a'malun aikin su Allah ba zai ba su ladan an fahimta ko ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr alhali su ma sun shaida wa kansu arna ne su to yaushe kafiri yake shaida wa kansa cewa kafiri ne shi to anan malamai sun yi magana biyu wasu daga cikin malamai suka ce shahidina ala anfusihim bil kufri wato aikin su ne yake nuna cewa su kafirai ne saboda lokacin da kafiri ya je ya sunkuya yau gunki sujada to ai ya shaida cewa shi kafiri ne to wannan ai bi sun shaida da aikin su ta hanyar yin aiki suka tabbatar mana da cewa su kafirai ne shahidina ala anfusihim bil kufri wanda sun shaida wa kansu cewa su kafirai ne wasu malaman kuma suka ce a'a ai har a magana ma sun nuna cewa su kafirai ne ta yaya aka ce a duba mana in za a yi hajji a suke cewa in sun dau harama mu ba muna cewa labbaik allahumma labbaik ya ubangiji mun karɓa kiran da kai mana kasa annabi ibrahim ya mana tun da ka kira mu labbaika kuma mun sake karɓawa ga mu yanzu mun zo zani labbaika mun amsa maka mun kuma mun amsa maka la sharika laka ba wani wanda yake abokin tarayya tattare da kai labbaika Allah mun karba mun kuma karbawa Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika to amma su in sun zo ba haka suke yi ba sai ce labbaika allahumma labbaik mun karɓa maka Allah mu mun kuma mun karba maka ka la sharika laka labbai kuma dai mun karba maka mun sake karɓa maka baka da abokin tarayya illa sharikan huwa laka sai dai kana da wani guda ɗaya. tamluku wa ma malaka kai ne ka mallake shi shi dai bai mallake ka ba amma abokin tarayyar ka ne wal iyad billah wannan ba shaida bace kaga kenan shahidina ala anfusin bil kufr in an zo gashi sun gina ɗakin Allah kuma amma sun zo kuma suna kafirci a cikinsa an yi ba'ai ba kenan wasu kuma suka ce a shahidi na ala anfusin bil kufur a yanzu ka tambaye su ka ce kai mai addinin ka kirista zai ce ni kirista ne kiristanci kuma kafirci ne an ya shaida wa kansa shi kafiri ne in ka tambaye ba yahude zai ce maka ni ba yahude ne ba yahudanci kuma kafirci ne ya shaida wa kansa cewa kafiri ne idan ka tambayi fegan ka ce masa mai addini ka zai ce shi ba shi da addini shi ma ya nuna kafiri ne mu kuma alkufuru millatun wa'ida kafirci suna ne na famili guda yahuda suna ciki kiristoci suna ciki wanda ba su da addini suna ciki mu a wurin mu musulmi an fahimci ma'ana shahidi na ala kusin bil kufur saboda haka irin waɗanda su kansu sun gaskata wa kansu cewa kafirai ne to me za su zo su ce wai za su ainihin ah, za su gina ɗakin Allah ulaika habitat a'maluhum lalle wayannan kafiran habitat a'maluhum ayyukansu sun ɓaci tun a duniya domin Allah subhanahu wataala ba zai ba su ladan su ba kamar yadda yake ba wa mu'minai ulaika habitat a'maluhum wa fi nari khaliduna kuma za su dawwama a cikin wuta wasu suka ce kuma ma shahidina da makogaro mahallin furcin kuma a ciki muna da mahalli ɗaya kawai yana biyo iska a makogaro kuma muna da mahalli nawa uku tsakiya da